Yau da gobe shirin matasa ke muku sallama da fatan alheri da wannan maraicen litinin 21 ga watan Disamba a nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shirin da kuke ji kai tsaye akan mitoci 25 da 22 da 16 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com. A jamhuriyar Nijar kuma ta gidajen rediyon amfani FM da sarauniya da kuma niyya FM a birnin Gwanni masu gabatarwa Jamila Kabiru Fage tare da Halima Jumrau. matsalar mutuwa aure ta kai wani matsayi mai ban tsoro a najeriya musamman ma a arewacin kasar saboda haka ne kungiyar mata masu da'awa a najeriya ta ɗauki kwanaki biyu wato ranakun asabar da lahadi 21 da 22 ga watan nuwamba ta shirya wani gagarumin taron da irin shi ne na farko a abuja don faɗakarwa da kuma jan hankali zauren matasa na tafi da ƙarashin tattaunawar da madina dauda ta yi da mahalarta babban taron shi mijin yana kokarin ya tona mata asiri ita ma tana kokarin ta tona masa asiri wannan abin yana da illa kware da gaske to wani darasi ne mata suka koya a cikin kwanakin taron na koyi abubuwa da yawa na karu da yawa da muna ganin mun san komai game da aure to shin miji zai iya lallashin matar shi ta yi mishi biyayya ko kuma ya tursasa mata ta yi biyayya abu ne mai wuya miji ya iya lallashi matarsa ta masa biyayya ko kuma ya iya tirsasa ta ta masa biyayya za ta rinka turjewa cewar ita fa ba baiwa bace ita matarsa ce fatina ɗinsa ce A shafinmu na Facebook mun rubuta cewa a zamantakewar ma'aurata galibi maza girmamawa suke bukata, mata kuma kulawa. sannan muka yi tambayar cewa a wannan zamani da muke ciki kuna ganin maza na baiwa mata kulawar da suke bukata su kuma matan suna yi wa maza girmamawar da suke bukata muna tafi da amsoshinku da ma zauren matasa da kuma bayanin malam hadi duka a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Ranar Litinin da ta gabata zauren matasa ya kawo muku kashin harkon tattaunawar Madina Dauda da shugabar kungiyar mata masu da'awa a Najeriya Maryam Idris Uthman wadda kuma ta yi kira kowa ya tashi ya bada gudunmawa a yi magana akan matsalar mutuwa armi a shawukan lamarin. A wancan makon kun ji Malam Jabiru Sani mai hula ya yi magana akan kiyaye hakkokin juna a zamantakewa armi. Dr. Ibrahim Abdullahi Sani Rijiyar Lemo ya jaddada muhimmancin haƙuri. Malama Halima Sa'id ta yi jan hankali akan illar da rashin ilimi ke haihuwa a zamantakewar ma'aurata. To a yau za ku ji tsokacin Malam Abdulkadir Sale Kazauri kan ruha ma juna asiri a matsayin ginshikin zama arme. Matsalar mutuwar aure a arewacin Najeriya daga cikin abin da na ɗanyi tsokaci a kansa shine yana daga cikin abin da yake bata aure a wannan zamanin shine rashin rufawa juna asiri. shi mijin yana kokarin ya tona mata asiri ita ma tana kokarin ta tona masa asiri wannan abin yana da illa kware da gaske shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce mana lalle ma'ana ba mutumin da yafi sharri a wajen Allah ranar tashin alkiyama kamar wanda za su yi sirri da matarsa washi gari zo yana yadawa ko ta zo tana yadawa rashin akwai wani Allah da yake bani wani labari yana cewa da Allah ya kamata in gaya masa mafita a rayuwa ya ce wallahi shi yana yi matarsa sata ita ma tana masa sata saboda tsananin wai sai ɗauka abuwai ita ma ta ɗauka abuwai wannan duk yana nuna rashin rufawa juna ba su yadda da juna ba Tuna rashin yadda da juna shi ke kawo kowa ya dinga tunawa kowa asiri din sannan daga cikin irin waɗannan abubuwan ka samu wani za su yi wani abu tsakanin shi da matarsa misali wani abu ya faru ko yana da wani ɗabi'u ko ɗan su halaye a matsayin shi na mutum amma sai ga mutum tana faɗa kamar yadda na faɗa a wajen lakca cewa akwai wani mutum da mai shari yana bacci ta shari matarsa ta buguwa take tambaya ta cewa malama mai hukuncin shari a bacci na ce menene ta ce wala malam mijina sharin tsaye ne da shi na ce to kamar ya ta ce malamin baka da in turo ma ina yi rikodin to kinga irin wannan duk wani abu da bai kamata ba ya kamata mu ji tsoron Allah mu rufa wa junan mu asiri dan ba wanda zai fi sanin sirrin mace kamar miji ba wacce za ta fi sanin sirrin miji kamar mata kuma Allah madaukakin sarki ya umarci mu da mu rufa wa juna asiri din to malam kai cikin jawabin ka yanzu ka ce wannan mata da ta nemi kai mata fatawa ta ce ta dauki mun sharar mijinta a waya akwai wata rawa da waya take takawa a zamantakewar aure a sosai kuwa musamman a irin wannan zamani da ake zamani na social media an samu auratayya da dama sun rabu saboda harka wannan waya din dan zaki samu wata misali zaki samu tana alaka da wani namijin daga waje alhalin tana gidan mijinta ko tana chatting da shi ko tana whatsapp da shi ko tana tugo da shi ko makamancin wannan alhalin kuma mijinta gashi yana zaune a gida kuma an sha samu ka ga mace ta fita da gidan mijin ta yi alkawari da wani a wani hotel ko a wani guri tare da cewa kuma tana da miji haka shi ma namijin ana samu da yawa kaga ga mutum yana tare da matarsa wani fa suna tare fa sha biyun dare karfe da yana chatting da wata kuma ga matar shi a kunci kuma in ta magana ya duddura mata a shirin zage ta kin wannan kuskure ne ya kamata mu ji tsoron Allah ita wannan waya akwai alkhairi akwai sharri to mu fi amfani da alkhairi khairin ta din mu yi hakuri da wajen abin da ya shafi sharrin dan ita zamantakewa aure su ake a samu zaman lafiya da nutsuwa ba a yi ta tashin hankali ba to menene mafita a cikin waɗannan irin halaye. to mafita dai na farko mu ji tsoron Allah shine babban mafita mu ji tsoron Allah subhanahu wataala mafita ta biyu kuma mu sani aure ibada ne Allah madaukakin sarki ne ya ce ayi karmi wasa da shi idan muka wulakanta shi mun wulakanta sunnan manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam sannan mafita ta uku shine mu zama mataimaka juna ma'ana duk abin da na san zai tawa da mijina hankali zai tawa da matata hankali na nisance shi duk abin da kika san zai tawa da mijinki hankali ki nisance shi ya zama muna masu taimakawa juna mafita ta hudu shine mu dinga ƙoƙarin bayyana wa juna abin da ke damun mu kana faɗa mata ga abin da yake damunka tana faɗa maka ga abin da yake ta abu na biyar kuma shine mu dinga haƙuri da juna zama dole a rayuwa sai an yi haƙuri tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi rayuwa ya samu matsala a gidan shi kuma yayi haƙuri aka samu nasara to lalle ma dole mu samu matsala kuma sai mu yi haƙuri sai mu samu nasara insha Allah ta'ala to akwai kissa da kai mana yau na batun auren yarinya budurwa da kuma auren bazawara to menene alfanun duka biyu wato alfanun duka biyu shi mutum shi yake kula da yanayin rayuwarsa a lokacin da zai aure akwai yanayin da mutum zai kai bai kamata ya aure budurwa ba ya kamata aure bazawara babba mai hankali ko da ba zaura ba ya zama ta girma tana da hankali musamman kamar mutum ya san cewa matarsa ta rasu ta ba masa yara kanana a wannan lokacin ya kamata ya samu mace mai babba mai hankali ko kuma ya samu ba zaura mai hankali ya aura don ta taimaka masa wajen kula da wannan yara amma mutum kana da ƴaƴa kanana kuma ka je ka aure ƴar karamar yarinya kuma sa'annun su to sai gidan naka ya sake lalacewa gaba daya kamar yadda Jabir Allah ya kare yadda gare shi lokacin da babansa ya rasu sai aure zaura. sai ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai manzon Allah ya ce kai eh, kai aure ce nayi aure budurwa ko bazawara ce bazawara yace me yasa baka aure budurwa ba ce ya rasulullah saboda mahaifina ya rusu ya ba mai yaya kanana har guda bakwai ba na son auro wadda ita ma za ta zama cikin su shi yasa na auro babba wadda za ta kula da yaran nan da kuma kula da al'amuran gyaruwar su kenan kakan yi aure ga wadda za ta iya taimaka maka wajen tafi da al'amuran rayuwa ba wadda za ta sake baka matsala a cikin rayuwarka ta aure ba insha Allah ta'ala To wani darasi ne mata suka koya a cikin kwanakin taron? Sa'adatu Ahmed Bistani. A gaskiya na koyi abubuwa da yawa kuma na samu karuwa sosai akan zamantakewa. Abin da ya fi ɗaukar hankali na shine kamar lokacin da malam yake cewa idan kika zo kina ma miji magana yace na ji to kika sake mishi magana ko yara suka zo ya bige su ya kore su to ke ki tattara har hankalin ki wuri daya ki nutsu kar ki ce mai komai don biki san abin da ya dame shi ba ba da can da ya sauka da shi zai zo ya lallabo ya same ki ya ce wancan kaza da kaza ne ba wani wurin aiki aka bata min rai ko kuma ina cikin wani abu ne da Allah ke haƙuri ban yi intentionally bata miki rai ba sunana rabi muhammad daga anguwar wuse to alhamdulillah karuwa na karu da yawa wajen zamantakewan aure da muna ganin mun san komi game da aure muna ganin soyayya ne sai mun ganin cewa aure ba soyayya kawai ta kunsa ba ta kunshi hakuri da ladabi da biyayya da makamantansu wanda zai zama ginshikin aurenka na abin ga karu da yawa yadda neman yadda ainihin ma neman aure ya take kafin ma ka yi shi idan ka zo zamantakewansa ya za ka yi shi ta fannin addini ya za ka bi da mijinka ko da ka same shi mai taurin rai ne mai tsatsauran ra'ayi ne ya za ka bi da shi duk wa'annan abubuwa mun fahimta kuma mun gane mun Allah da za mu amfani da duk abin da muka ji a nan wurin insha Allah wannan taron shine na farko nan gaba za a yi a jihohin Kaduna Kano Zamfara da Bauchi A wannan mako ma mun miƙa tambaya ga Malam Muhammad Hadi Musa na kwalejin share fagen shiga jami'a a Kano. Tambayar ita ce, Shin miji zai iya lallashin matar shi ta yi mishi biyayya ko ya tursasa mata yin biyayya? to lalle idan ana so a yi magana ta ban girma miji ya gane matarsa mata ta ba mijinta girma to abu ne da ake cewa turan gini turan zane ko kuma da ake cewa an bakari turan tubani inda har ana so haka ta tabbata ta wanzu to sai dai tun lokacin da aka haifi yarinyar nan a tashe ta akan haka domin abu ne mai wahala yanzu mutum bayan ya girma yarinya ta taso da al'adu irin na rayuwarta na gidansu ta yi karatu mai zurfi na boko kuma abubuwa sun zama westernized kuma kawai ya zo ya ce mata sai ta yi masa biyayya ita tana ganin aure ba guri ne na biyayya da za a bautatar da ita ta zama baiwa ba ita tana ganin aure guri ne na soyayya na shakuwa na a tsalle a faɗi tare a riƙe hannun juna a taimaki juna tun da ƙawaye ne a tafi tare to dan afirka ɗan najeriya ɗan arewacin najeriya malam bahaushe shi har yanzu yana nan da wannan abin a cikin zuciyarsa ban kuma ce daidai ne ko ba daidai ba ne a amma dai har yanzu tasirin son girma yana nan a cikin zuciyarsa ma'ana western values ba su iya sun goge ko sun zare wannan tasirin na son girman daga cikin zuciyarsa ba na iyaye da kakanni saboda haka yanzu shi ya ce mata ga yadda za ta yi masa biyayya ai dama a nan ne ma ake samun um, wato crisis wurin yi mata nasiha cewar ya kamata ta rinka masa biyayya ko gurin tilasta ta cewar sai lalle dole ta yi masa biyayya to a nan ne dama ake samun matsala amma inda ba dan haka ba dama ai ba za a samu matsala ba to shi yanzu in aka ce akwai wani mataki da zai yi hmm. wai dan saboda ya sa ta yi masa biyayya to abu ne mai wahala domin za a fuskanci matsala babba guda ɗaya wannan matsala ita ce za ta ga cewar zancen waccan soyayya da suka yi kafin su yi aure irin i love you din yan india ko irin i love you din turawa to akwai matsala a ciki za ta ga cewar yanzu fa ba i love you din ake yi ba yanzu kuma yana so sai ya bautatar da ita sai ya maida ita baiwarsa to a nan ita kuma gurin kokarin ta nuna masa za ta rinka turjewa za ta rinka yin tutsu cewar ita fa ba baiwa ba ce ita matarsa ce partner ɗinsa ce to abu ne mai wuya miji ya iya lallashi matarsa ta masa biyayya ko kuma ya iya tirsasa ta ta masa biyayya a arewacin najeriya musamman an daɗe ana tarika na masana da malaman addinin musulunci wanda suka kware akan harkar fiƙihu da sauran fannoni na nazari ana kallon yaya za a magance matsalar yawaitar mace-macen aure a tsakanin ma'aurata a wannan lardi an ɗau shekaru ana yin wannan zance hukumomi su shiga gwamnatoci a shirya taro masu ruwa da tsaki a tattauna a fito da bayanai da hanyoyin da ya kamata a bi da sigogi amma har yanzu za ka iya cewa kwalliya ba ta kai ga biyan kuɗin sabulu ba wai a ina matsala take ne menene ake yi ba daidai ba nazarin da ake na tattaunawa ne ake barin wani abu ba a gano shi ko kuma a'a al'amuran da aka tattauna ne aka fito da hanyoyi ba a aiwatarwa ko dai a hukunce ko a cikin al'umma ko kuma a kan karin kansu ma'auratan me ke faruwa malam to duk waɗannan abubuwan da ka faɗa ɗin duk su ne suke faruwa sai dai zan dunkule maka su maka fassara su kamar haka akwai wani aiki da wa hukumar hizba a 2008 akan me ke kawo waɗannan matsaloli a statistics da na bayar wato alƙalman da na bayar na farko shine ya ce failure to live up to expectation kashi mutum ma'aurata a cikin kashi ɗari kashi tamanin da biyu sun tabbatar da cewar aurensu baya cikin jin daɗi kuma auren baya cikin jin daɗi saboda mijin ya gaza ko kuma matar ta gaza wurin yin abubuwan da mijin ya sa rai ko wurin yin da matar ta sa rai wannan gazawar na daga cikin abin da yake dakushe tauraruwar miji ko ya dakushe hasken tauraruwar mata ya daina ganin ta waɗannan abubuwan kuma suna faruwa ne a dalili cewar a zamanin da ɗan afirka shi ɗan afirka ne yana da al'adunsa na miji yadda yake a gida yadda ake aure da mata yadda take a gidansu yadda ake aure da yadda za a aure ta da yadda za ta zauna a gidan miji ana nan sai larabawa suka kwararo da cinikayya har addinin musulunci ya shigo ƙasa afirka saboda haka nan ma sai ɗan afirka ya samu sababbin wato ɗabi'u da suka yi tasiri a tare da shi to lokaci mai tsawo kuma sai ga turawa sun shigo su ma sun zo da nasu irin al'adun da suka zo da missionary activities su to daga karshe karshe kuma an samu media ta yadu ma'ana kafafen watsa labarai har indiyoyi indian culture al'adu na india suka shigo ta hanyar fina-finai da ake kallo wanda wani abu ya kai kusan shekara ko kusan 60 watakila ko wani abu makamancin haka kofin haka ma to waɗannan cakudewar al'adu su ne duk suke tare da shi ɗan afirka ko malam bahaushe saboda haka wannan al'ada tana fisgarsa ta hagu wannan tana fisgarsa ta dama ga tasa ta asali tana fisgarsa ta baya ga kuma al'adun turai suna fincikarsa ta gaba saboda haka ya kiki kaya ya rasa ina ma zai yi wannan abin da nake gaya maka shine abin da ya jawo rikicin da dan afirka yake ciki shine kuma abin da malam bahaushe yake ciki a komai na rayuwarsa wanda hadda aure a ciki misali kafin a yi aure karance-karancen littattafan larabawa da irin yadda suka zo da soyayya su dare dubu da ɗaya alfu laila wa lailatan da sauran irinsu da karance-karancen littattafan turawa da suka zo da soyayya kamar su mills and boone da kuma karance da kuma kallace-kallacen fina-finan india su bobi da aka yi zamanin zamani iyayenmu da sauransu duk sun yi tasiri a zuciyar dan afirka ko malam bahaushe kuma ya tsinci wasu abubuwa saboda sun ba shi sha'awa sai yake ƙoƙarin ɗabbaka waɗannan abubuwan ga matar da zai aura ita ma ta karanta take ƙoƙarin ɗabbakawa daga bisani ma har an zo an sami marubutan mu sun yi domesticating ma'ana sun fassara wasu kun sun kama can sun kama nan sun kama can sun tashi nasu littafin aka zo aka yi su inda ranka su rai dangin goro su wane ne ga nan dai na soyayya na hausa wannan marubutanmu suka rubuta wannan in ba kai wasu rijiya da sauransu to saboda haka har aka zo ake yin fina-finan hausa su ma dai ana ta nuna soyayya da masoyi zai yi wa masoyiyarsa waka har ya jajirce wurin neman aurenta ko ita ta masa waka duk ana ta kokarin hararo waɗancan abubuwan a kwaikwaye su kuma a ɗabaƙa su to idan aka zo aka taho wurin aure aka ƙulla soyayya akan wannan idan aka zo layin aure aka tsallaka to sai kuma al'adar malam bahaushe sai ta fara fincikarsa ta baya cewar ka fatina kai mai gida ne kuma kai ne kake da iko wannan kuma yana faruwa ne ta hanyar iyaye da malamai da manya-manyan 'yan uwa misali da za a ga mutum ya ɗauko ɗan jaririn matarsa ya ruko jakarta ya biyo ta tana tafiya tana kwakwas-kwakwas babansa zai kira shi ce masa wannan ɗabi'ar banza ce ka zama mutumin banza ɗan uwansa zai kira shi abokinsa zai kira shi makocinsa zai kira shi wani datti ma in ya zo wucewa sai ya mai magana ko ya ganta a babban supermarket sun je siyayya ya rike da ya riko wannan dan a hannu sannan ga kuma kwandon siyayya ya rike ga jakarta ya rataya yana binta tana kallon kanta ta ce wannan za a siya ya ce to ta ɗauko ta saka wannan za a siya ya ce mata to ta ɗauko ta sa inda wani zai zo sai ya ce kai mutumin banza ne to kaga al'adarsa tana ci gaba da fincikarsa sai ya tattunowa da cewa shi fa mai gida ne shi fa mai gida ne shi fa mai gida ne saboda haka sai wannan ɗabi'ar tasa sai ta yi ƙoƙarin bijirowa sai ta yi tasiri sai ya yi ƙoƙarin yanzu sai ya tabbatar da cewar shi mai gida ne kuma ita ta yi masa biyayya to wannan sai kuma ya taso da rigima cewar ya gaza wurin yi mata abin da suka ɗauko alkawari kafin a yi soyayya sai ta fara ganin wani sabon mutum yanzu kuma wani mai fada take gani wani mai cicciwa wani mai fiska mai shan kunu mai daddaka tsawa to haka kuma ita ma yarinyar ta ɗauko wasu abubuwa ne da take mai rubuce-rubucen wasiƙa ko a yanzu text messages ko ta mai waƙa da irin kwalliya da take yi idan aka zo aka sha ta layi sai ka ga dalilai da dama sun sa ta gaza gurin yin wannan abubuwa domin da tana da wata allura da ake mata wacce take sa ta take yin wannan shine motivation na neman auren na ta tasiri to da an yi auren shi kuma motivation haka yake dama zuwa yake yi ya tafi haka ta haka tasirinsa yake ba kai zaka kawo shi ba ba kuma kai zaka kore shi ba shi motivation external stimuli ne ma'ana ta wani mutum zai zo kuma haka zai tafi abinsa daga gare yawwa so in wannan motivation din ya tafi sai kaga ta kasa ci gaba da yin wasu abubuwa da yawa irin wannan sai kaga ta gaza har ma watakila an yi rashin dace watakila da ta dan yi shafe-shafe ta yi haske ta gyara gashi tana gyaran fata tana kwalliya ta zo kuma ta kasa jure waɗannan abubuwan saboda wasu dalilai sai ka ga yana ganin wata matar daban ba ita ba sai ka ga wannan ya jawo wato matsaloli matsalolin suna da yawa wanda lokaci ba zai ba mu dama mu tattauna su ba ni ka maida ni gida sadakin da na biya an gaya miki sata nai ni ne sadaki nawa ne sadakin ma me kika ce ai ka ji ke kina da hankali kuwa hankali hankali na sarai na ma aure ka ba rufa miki asiri nai ba wannan faɗan mu daina amma na rakiya sauyayya ruwan zuma ce in ka sha ka ba masoyi banda gaba a daina saba wa juna zaman da kewan yau da kullum zaman da kewan yau da kullum zaman aure jamila me kika ce za ki ci wannan magana da suke sanyi cewa dan ni kai ni gida Amma eh, ta ce dan ka samu an aure ka yace dan ma na rufa miki asiri. To ta yaya kuwa ake ganin cewa aure zai iya kyakkyawan aure zai iya ginuwa ta rufa asiri ne ma? Gaskiya ai shi yasa kana abokiyar zamanka kana abokin zamanta ta yaya aka rufa asiri. Allah kyauta. Amin to a zamantakewar ma'aurata galibi maza girmamawa suke bukata mata kuma kulawa. Tambayar mu ta yau ita ce A wannan zamani da muke ciki kuna ganin maza na ba ma mata kulawa da suke bukata? Su kuma matan suna yi ma maza girmamawa da suke bukata? Ga yadda kuka amsa mana a Facebook. A gaskiya matan zamanin nan musamman ma waɗanda suke ganin sun yi karatu suna aiki ko da shike ba dukansu ba, ba su da girmamawa kwata-kwata. mahi yawan mazaje kuma gaskiya sukan kula da matayensu da 'ya'yansu har ma da surukansu amma su mazajen sukan sa ido a kan abin da matayensu suke da shi shi ya sa ma matayen ba sa girmama su mahita a nan shine kahin ma'aurata su yi nisa da niyyarsu shine su nemi sani akan haƙƙi da duties and responsibilities na kowa misali kiristoci da wasu musulmai sukan je wuraren shugabannin addinansu domin counseling a nan ne za su samu ilimin zamantakewa aure. In na yi kuskure sai a yi min gyara domin nima tuzuru ne. Sako daga Yusuf Gambo Kuna. A gaskiya zamani ya canza, yawan kallon TV da mata ke yi yana canza musu tunani. Har ma za ka ji wata matar tana cewa mijinta, ni fa ba 'yar aiki bace zaman aure na zo ba bauta ba. Saƙo daga Sadi Energy Tandari Potoskum. Hakikanin gaskiya wasu maza ba sa ba wa matansu kulawar da ta kamata. Za ka ga wani miji ya shahe lokaci mai tsawo ba tare da ya ɗinka wa matarsa sutura ba, ko ma ba wa matarsa lokaci da za su ƙara danƙon soyayya da fahimtar juna. A ɓangaren mata kuwa, yawanci ba sa girmama mazajensu, musamman ma idan aka ce matar ta yi boko har tana karɓar albashin da ya hina mijinta Wanda idan muka duba zamantakewar ma'aurata a baya duk wannan bai kasance ba, domin su suka riƙe amanar junansu domin a gudu tare a tsira tare saƙo daga aminu ɗan kaduna amanawa hakika wannan maudu'i naku mai matuƙar muhimmanci ne idan aka yi la'akari da yadda sha'anin aure yake a yanzu domin mu maza mu muke samar wa kawunan mu girma a gurin matayenmu kana mu muke yadda girman da muke da shi a gurinsu musamman a karkara domin miji ne zaka ga ya baiwa mata hatsi kawai ko masara babu cefane, babu kuɗin da za ta yi cefanen. Kana da wasu lalurorin sai ya tafi abinsa ba zai dawo ba, sai lokacin da ya ga dama. A waje zai ci, a waje zai sha. To ka bar mace da ɗaukan nauyin kanta da 'ya'yanka me zai hana ta rena ka a takaici. Sako daga Alhaji Hassan mai waya kan giwa. A wannan zamani mahi akasarin ma'aurata suna yin aure ba tare da ilimin auren ba, shi yasa zaka ga ba wuya aure ya mutu, sako daga Awwal bin Abdullah. Gaskiya wasu mazan suna kulawa da mace, amma wasu ba su san ma mutuncin mace ba, balle su girmama ta har su ba ta kulawar da ta kamata. Sako daga Najiya Usman Tifuntuwa. Ai in dai har namiji ya bawa matarsa kulawa yadda ya dace to tabbas za ta girmama shi, amma kash hakan ya yi karanci a wannan zamanin namu musamman ma a al'ummar mu ta hausa sako daga tijjani aliyu kacalla hmm. maza su suke zub da girman su mata kuma yayin da kika fara haihuwa sai dai ki kula da kanki da 'ya'yanki da kuma shi kansa mijin sako daga zainab abubakar abdulrahman a gaskiya ni a nawa ra'ayin idan ka ga magidanci baya kula matarsa kamar yadda ya kamata to hakika baya rasa nasaba da karancin wadata idan kuma ka ga mace ba ta girmama mijinta ita kuma baya rasa nasaba da karancin ilimin addini watan mu dai Allah ya sa mu dace amin sako daga malama sa'ade ma mai turare dumjiya jihar da magaram Nijar. A gaskiya filin yau da gobe waɗannan abubuwa da kuka lissafo a wannan zamanin ya yi ƙaranci domin kowa yana da laifi a tsakanin maza da mata. Kawai mafita shine a koma koyarwar addini kawai. Sako daga Sagir Dutse. Mace tana ganin kanta ɗaya da mijinta, ta ya za a samu girmamawa? Musamman tana ganin ta yi karatun boko ba na addini ba. Sako daga Yusuf Aliyu. Ni ina ganin da mata da maza babu wanda yake ba ɗan uwansa haƙoƙinsa. Hakan yana faruwa saboda lalacewar tsarin rayuwa musamman na ilimi da addini. Maza ba isasshen karatun addini, su kuma mata babu biyayya. Allah ya ba mu zaman lafiya baki ɗaya. saƙo daga Adam Abdulkadir, Sabo Kambi, Ilorin, Kwara State. A gaskiya gidajen aurenmu a yanzu mata ba sa samun kulawa a wajen maza musamman mazan zamanin yau in sun samu budurwa ba sa ba wa matansu kulawa kamar yadda suke ba budurwa. Misali wajen kalaman soyayya, kulawa da damuwa da kuma tausayawa. Hankalinsu na tattara ga budurwarsu. su kuma mazan suna rasa girmamawan ne a yayin da matan suka kula hankalin mazan baya kansu duk abin da suke musu ba sa nuna damuwa da su kamar yadda suke yi wa budurwarsu kuma ba sa yarda da hakan dan a fahimci juna sai su rika nuna cewa macen kishi ne ya sa take ganin hakan da maza suna tattala soyayyar layi a gida da aure ba zai rika saurin mutuwa ba sako daga zara abubakar ummu ammar Tabbas har yanzu akwai mata masu ƙoƙarin mazan su rai ko da kuwa ba su samun kulawar da ya kamata daga mazajensu. Haka mazan ma wasu suna ƙoƙarin faranta wa matansu ko da kuwa matan ba su kulawa da su yadda ya dace. Sai dai mu yi fatan Allah ya sa kowa daga cikin ma'aurata ya gane ko ta gane abin da ya dace su yi wa abokan zamansu. Sako daga Abdulrazak Isa, baban Amatullah Gombe, Akko Local Government. Amsa a'a, domin ko duk ɓangarorin biyu ba wanda ya ɗauki aure a matsayin ibada sai dai a matsayin al'ada, saboda haka ba mai baiwa abokin zama kulawar da ta kamace shi. Na gode naku Abdullahi Sa'idu Jangebe Saturu Marina. Gaskiya a wannan zamani ba sosai ba, lamarin sai addu'a. Sako daga Khadija Abubakar. Yau tambayar taku ta ma'aurata ce, ni dai a matsayina na yaro mai karancin shekaru ba ni da wannan amsar, amma ina gehe, ina jira na ji amsar daga bakin yayuna da iyayena ma'aurata. Sako daga Idris M. Idris da Maturu. VOA wannan ba maganar da ya kamata ku sawa mutane su ta muhawara ba ne. Yawancin masu shiga Facebook fa ba su da aure. Ya kamata a dinga sanin maganar da za a sa mutane su shiga muhawara. Sako daga Buba Mai Goro Gashuwa. to guba mai da gashuwa ga kai kana da aure amma kuma ka shiga facebook amma kuma ka ce yawancin masu shiga facebook kuma wannan shiri na yau da gobe shiri ne na matasa saboda irin a yi shuru a yi shuru a yi shuru ka a tattauna abubuwa shi ya kai mu ga irin matsalolin da muke fama yanzu na mace-macen arme da abubuwa da yawa amma idan aka buɗe maganar ba sirri ba ne matasa su ma a taimaka musu su fahimci me ake nihi da wannan auren. To wai ai dole sai ka san ma menene za ka shiga ko? Yawwa, wallahi mu dai matasa waɗanda ba ku da arme muna ƙarfafa muku gwiwa ku riƙa shigowa ana irin wannan muhawarar da ku saboda za ku koyi abubuwa da yawa za ku gyara kanku za ku daɗaɗa kanku kuma za ku daɗaɗa matan da za ku aura. Ƙwarai da gaske. Jamila, wani tunanin ko da yake naga lokaci a fara daga mana hannu kin ga ana ta tarurruka akan matsalar mace-macen mm, arni mm. amma akwai wata magana da kika yi da eh. kika ce ko za kullun za a yi taro sai an yi me ba yadda za a yi a magance wannan matsala saboda tun harin harko ana shiga auren ne ba da kyakkyawan niyya tun farko gaskiya yawa to saboda haka dole sai mun gyara waɗanda ke ciki da yanzu sai dai a yi haƙuri a yi ta addu'a da ake ce a yi addu'a Allah ya gyara amma addu'a ita kaɗai fa addu'a ita kaɗai ba ta isa gaskiya in na yi addu'a kuma ni ma an yi ƙoƙari na amma saurare iyakacin shirin kenan sai gobe haka da izinin Allah a madadin kowa da kowa sai gobe This program has come to you from the Voice of America, Washington.